من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين لكم قد يأتي tabbata أبنجزي ما أوكتن سلكي tsira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan kan sunnarsa ka ɗauki rayuwanmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka sanya mu cikin cetonsa ka shayar da mu alkautararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bisa bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama. baka ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri namu da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka a yau 25 ga watan ramadan hijiran manzan tsira manzon rahma tana 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan 4 2022 miladiya a yau ranar talata a wannan masallaci namu na Sheikh Jibril Umar Jibril Umar rashimahullah wanda aka fi sani da masallacin Triam a nan cikin fage cikin garin Kano idan ban manta ba a jiya muna tsakiya da tafsirin cikin ayoyin suratul hajj wanda mun tsaya ne akan aya ta 41 yau kuma za mu tashi akan aya ta 42 inda ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa أعوذ قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب موسى فأمليت للكافرين Na'am, Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa in yi kazzibuka kuma idan suka karyata ka, faƙad kazzabat ƙablahun qaumu Nuhu. To haƙiƙa lallai mutanen annabu Nuhu kafin ka sun karyata manzanni, wa adun da adawa su ma sun karyata. wa samuda da samudawa su ma sun karyata. wa ƙaumun ibrahim aka mutanen annabi ibrahim sun karyata. wa ƙaumun lut aka mutanen annabi lut wa ashabu maryana haka kuma mutanen garin maryana su ma sun karyata. wa kuzziba musa an karyata annabi musa ma fa amlaitu shine muka jirkintawa waɗanda suke kafirai muka ɗaga musu ƙafa thumma akhastuhum sannan muka kama su fa kaifa kana naqir ya kaga tsananin kamuna ya kasance kuma ya kaga tanadin da na musu ya wakana Allah madaukakin sarki a nan yana lallashin manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wasallam dangane da ƙaryata shi da mutanen shi suka yi da maganganun da suke faɗa ma masa na rashin arziki to Allah madaukakin sarki sai nuna mushi wannan cewa ba kan shi farau ba duk annabawan da suka gabata su ma irin yadda aka yi mushi ɗin nan su ma an musu na kada bakin ciki ya dame shi da tashin hankali da rishin nutsuwa na cewar ta yaya mutanen nan na zo da gaskiya ƙarara na yi da duk abin da ya dace amma kuma ba su yi imani ba sun karyata ni to sai Allah ya ce wa in yukazzibuka in waɗannan mutanen ka din sun karyata ta faqad kazzabat qablakum qaum nuh ai kafin su ma mutanen annabi nuhu su ma sun karyata annabi nuhu da duk mu'jizar da ayoyin da ya zo da shi sada suka ce ƙarya yake wa adu su mutanen adawa sun ƙaryata annabi hud wa samud mutanen samudawa sun karyata annabi salih wa qaumu ibrahim haka mutanen annabi ibrahim su ma sun karyata annabi ibrahim wa qaumu lut mutanen annabi lut ma wa ashabu madyana mutanen madyana sun karyata annabi shu'aibu sai Allah ya ce wa kuzziba musa an karyata annabi musa anan Allah madaukakin sarki bi ya yi amfani tun daga kan manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa mutanensa sun karyata shi mutanen annabi nuhu sun karyata annabi nuhu mutanen adawa sun karyata annabi hudu samudawa sun karyata annabi salih mutanen annabi ibrahim sun karyata annabi ibrahim haka annabi lutu haka ashabul madyana mutanen garin madyana sun karyata annabi shu'aibu amma sai ce wa kuzziba Musa an karyata annabi Musa shine malaman tafsiri suka ce domin shi mutanen annabi Musa banu Isra'ila wanda aka aiko su ya tashi daga cikin su su ba su ƙaryata shi ba ibtawa ne waɗanda suke yan gari waɗanda suke masu masaukan su, shugabanni su fir'auna da yan kabilarsu na ƙibɗawa to su ne suka karyata annabi Musa to shi yasa ba a ce ba wa ƙaumu Musa mutanen annabi Musa sun ƙaryata annabi Musa sai Allah ya ce wa kuzziba Musa wato an ƙaryata annabi Musa yani ibtawa sun ƙaryata shi duk da dukkan ayoyin da suka zo da shi bayyanannu da dukkan dalilai arara da dukkan waɗannan annabawan suka zo da su wanda dalilan yake nuna a zahiri da batsini cewa abin da suka zo da shi ba karan kansu suka kage shi ba Allah maɗaukacin sarki ya aiko su da shi amma duk da haka suka karyata don haka don mutanen nan sun karyata ta kada ka damu domin haka halin kafirai yake sai Allah ya ce fa amlaitu lil kafirina na jinkirta wa kafirai lokacin da suke ganiyar karyatawarsu suke duniyarsu suke ta abu suke cin duniyarsu a lokacin suna ganin kamar sun sha su karyata manzannin su cutar da su wasu ma sun kashe su wasu sun kore su daga gari wasu sun musu rotsi wasu rinƙa yi musu dariya da izgili suna cin duniyar su duk sai na ɗaga musu ƙafa Allah ya ce sun ma'akhasuhum sannan na kama su ai Allah madaukakin sarki ya ɗaga musu ƙafa sannan ya kama su to fa kaifa kana nakir ya kaga ya kasance nakir ɗina inkari alaihim inkarin da nake musu da kuma kashedin da nake musu da jan kunnen da nake musu ya ta ga lokacin da ya kasance ya halakar da su ba abin da suka iya aikatawa shi yasa imamul bukhari da muslim suka fitar da hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflih Allah madaukakin sarki yana yi wa azzalimi talala ne ya kyale shi har sai lokacin da ya kama shi to ba zai tsere ba sai Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa iza yace wa kazalika, akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadhahu alimun shadid Allah madaukakin sarki anan ya bayyana mana cewa su ma ya riƙe su ya kama su ya azabtar da su to haka sakamakon duk wanda yake ƙaryata annabawa ko ke karyata saƙon annabawa har zuwa ranar tashin alkiyama kakka damu da dukiyar da yake ciki da mulkin da yake ciki da lafiyar da yake ciki da 'ya'yan da yake ciki da yin abin da yake so da yake ciki duk yana ciki ɗaga ƙafa da Allah yake ba a azzalimi da kafiri ya yi abin da yake so har lokacin da kuma ƙarshen zaluncinsa ya zo to a lokacin in Allah ya danƙe shi to bayan da zai iya yi ashe talala yake musu mai tamassake duk wanda ka ga yana fito na fito da ayoyin Allah Allah ya kyale shi to kasa zata Allah ya manta da shi kuma ƙaryata addini da yiwa addini sharri da yiwa da'awa izgili da fito na fito da masu da'awa wannan baya nuna masu da'awa su zamanto su shiga cikin tashin hankali da bakin ciki domin wannan daman sunna ce ta kashe sunna ce ta azzalimai sunna ce ta wanda ba sa son gaskiya kwata-kwata ba za su yadda a yi ta ba ko ba za su yadda gaskiya ta tabbata ba to yanda kafirai da azzalumai suke dagewa suke jajircewa akan karya da su to haka ya kamata su kuma masu gaskiya da adalci su dage su jajirce akan gaskiyar da adalcin ta tabbata domin gaskiya haka nan a matsayinta na sunan gaskiya ba ta tabbata sai masu taimakon gaskiya sun yi aiki wato haka gaskiya ta ce ai abin gaskiya ne kawai mu zauna mu yi bacci tunda dai mu ne akan tafarki kuma Allah ne da addinin sa shikenan kawai to haka da haka ake da duk annaba ba su fita yaki ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita an karya man haƙora ba an zubar mar da jini da bai da ba a yi mishi sari ba ya zamanto cewa an daina saya da sayarwa gare su yunwa da menene ta kama su da duk ba su wahala ba wannan yake nuna kenan ko da gaskiya sunanta gaskiya adalci sunansa adalci kuma yana da mai taimakonsa wanda yake mabuwayin sarki amma Allah yana kallon su ma'abuta gaskiyar ya ga wani ƙoƙari suka yi don ya zama wani sakamako da zai ba su ranar tashin alkiyama wannan shine dalili Allah madaukakin sarki yake kalewa domin su ansarul haqqi mataimaka gaskiyar masu son gaskiyar ta tabbata ya ga wani irin kuzari suka yi wani irin hoɓɓasa suka yi domin su samu tagomashi da rahama da baiwa ta Allah madaukakin sarki akan alkawarin da suka yi Allah ya sa muna daga cikin su sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa فهي على عروشها معطلة معطلة مشيد نعم أفلم نسيروا في الأرض فتكون يستغفرون na'am ubangiji maɗaukacin sarki ya ce faka ayyin min ƙaryati nawa nawa ne kuma daga cikin alƙaryu a halakna ha wanda muka halaka su wa zalima suna halin zalunta kawunansu fahiya hiya khawiyatun ala urushiha su zamanto ga sunan rugurguzazzu sun faɗo a kan rufinsu wa bi'irin mu'affalatin da kuma rijiyoyi da yawa wanda aka basu aka daina ibar ruwansu saboda an halaka mutane wa kasirin mashi da kuma ginin nika benaye masu tsawo waɗanda aka bar su a falam ya fi fil ardi shin yanzu mutanen makka nan ba za su tafiya a ban ƙasa ba fatakunu lahum ya ya'qiluna biha ya zamanto sun kasance suna da zuciyar da za su yi tunani da ita wa azanun suna da kunnuwan da yasma'una biha wanda za su rinka ji da su fa inna halata amal absar sai dai lalle lamarin yadda yake ba idanu ne ba suke makabcewa walakin ta'mal qulubul lati fi sai dai zukata da suke cikin kiraza su ne suke makabcewa Allah madaukakin sarki anan bayan a sama ya faɗi mutanen da ya halakar wanda suka karyata annabawa wanda in ya faɗa mana ya jinkirta musu hasar da ya kama su bayan ya kama su ya ce mana ya muka gani da gargaɗin da yake musu da basu ji ba me ya kama su to sai fara ba mu misalai kuma cewa da yawa daga cikin alƙaryu fa wanda suka gabace mu Allah madaukakin sarki ya halakar da su ya tafiyar da su wahiya zalima suna azzalumai suna ƙaryata annabawansu fahiya khawiyatun ala urushiha sai kaga garurukansu su gabaki ɗaya sun rufta sun rugurguje rufuffukan rufin ginin ya rufta ƙasa dirkokin da aka yi gidajen sun rugurguje sun zama kufai in kana yawo za ka rinka ganin mutanen makka idan suka fita daga makka za su je sham za su wuce mutanen annabi lutsu su ga garurukan su yanda suke suna fice mutanen maryana da yawa suna bi ta garuruka da dama wanda suna ganin irin wannan ya faru a kan garuruka da dama ga garurukan nan ga baki ɗaya sun zama kufai sun rurrushe wa bi irin mu'affala ga rijiyoyi da wanda ake taruwa a jaruwa mutane suna zuwa su cika su ba dabbobin su ruwa su sha su iba wajen dandazon mutane inda ake iba ruwa katon rijiya da aka yi amma mu'affala yanzu da baki ɗayanta ta lalace ba ko mutum ɗaya a wajen da zai ja ruwa da an halakar da su ga baki ɗaya ba wanda yake zuwa da kuwa kowa suke a wajen yanzu ba mai zuwa ko ɗaya domin babu su wa kasirin mashi ga gidaje wanda aka gina wanda aka ƙawata su aka yi musu benaye suka ga zama sama ko aka yi musu hisin ganuwa wanda ba a kaiwa zuwa gare su amma yau ga su nan gabaki ɗaya su ma sun zama kufai an halakar da mutanensu an ruburguje gidajen babu labarinsu duk wannan Allah madaukakin sarki yana faɗawa mutanen makka ƙaryata da suka yi yadda aka yi wa'yancan su ma za su iya zama tarihi yanda aka bar rijiyoyin nan su ma a makka haka za su bar rijiyoyinsu su zama kufai haka za su bar gidaddajin da suka gina da kansu haka za su bar dukkan wani ado da kaya da suka yi wasu malamai suka ce domin akwai Allah madaukakin sarki da ya ce wa duk irin mu'abbalatin wa qasrin mashi akwai alƙaryun da suke akan dutse wanda suka yi ganuwa suka kewaye dutsen kamar yadda yake a sham wanda idan ka taho ma kafin ka je suna kallon ka saboda tsabar tsaro suka gina sarautarsu a wajen suka gina gidajen mulkin su, amma da baki ɗaya an baje su babu su, akwai kuma na ƙasa wanda a ƙasa suka shirya suka haɗa gidajensu suka haɗa wajen shakatawarsu suka yi rijiyoyinsu suka yi gadin gadin ɗinsu suka tsare masarautunsu suka yi mulki amma da azabar Allah ta zo ta tafiyar da su yanzu dukkansu sun zama tarihi to kuma mutanen makka yin wannan a kanku ba wani abu ne mai wahala ba sai Allah ya ce a falam ya siru fil ardi shi yanzu ba za su tafi ba a ban kasa in ma su yi tafiya da jikunansu ko kuma tafiyar da suke wasu malamai suka yi bata amfanar da su ba tunda suna fita din in ma dai ya zama Allah madaukakin sarki yana ce musu in ba su fita ba su fita su yi yawo su ga yadda al'ummatai suke waɗanda Allah ya gama da su ko kuma in suna fita ɗin fitar tasu da suke ganin yadda al'ummatai aka gama da su ba ta yi musu rana ba domin ba su yi tsinkaye ba akan abin da Allah ya wa wa'annan ba su yi karatun tanutsu ba ba su yi abin da ya kamata su yi ba domin kas shiga irin waɗanda suka ƙaryata manzanninsu suka shiga halin da suka shiga sai Allah madaukakin sarki ya ce in suka yi tafiya din nan ya zamanto suna da zukata wanda za su rinka tunani ya sa masu hikima suke cewa ya kai ɗan uwana suke cewa ka rayar da zuciyarta da wa'azi ita kanta zuciyarka ta zama rayayya domin duk lokacin da zuciya ta zama matacciya makauniya ba ta tunanin abin da ake faɗa mata to wannan lalatacciyar zuciya kenan amma sauraron wa'azi da yin aiki da wa'azi da tintina uƙubar Allah da ɗaukar darasi akan mutanen da suka gabata ko mutanen da Allah ya jarraba so da zaluncinsu imma dai kuɗi suka yi suka ƙi bin hanyar Allah kana ganin su a kasuwa ya suka koma daga ƙarshe imma ba sa zakka imma mulki suka yi suka bin Allah yanzu mulkin ya ƙare suna nan ba su san ma me za su yi ba ba mulkin ba kuɗin ba mutunci to duk wannan ya kamata zukata a rayar da su ka rinka kallo in wannan ayoyin mutanen da mutanen makka ana musu hitsab da su to kuma suna nan har yanzu rayayyu ana yi mana mu mutanen yanzu wa'azi da ayoyin ko yanzu a kasuwarka akwai wa'azi da zaka kalla da yawa a rumfunan kasuwar da da wa'yansu ake tururuwa yanzu ba kowa kai koma ba kowa da wani wanda yake fitowa daga kasuwa yana tinƙaho mai kuɗi ne shi in ma ya mutu ko babu kuɗin kai kanka in ka duba a kasuwa zaka ga irin wannan izinin in a noma ne a gonar da kake noma yadda za ka rinka wucewa ya yi shinkafa ko ya yi masara ko ya yi dawa ya yi fakin da mota ana loda tana sha'awa yanzu ko yana nan ba zai iya noman ba ko kuma ya mutu ba shi sai dai ka ce ga gonar wane in a aikin gwamnati ne wayanda kuke zaune da su daraktoci da hod da famunan sakatare da akawunta da dg dg da md md sun wuce wani ofishin ma in ka je sai dai ka ga hotunan su ga su na wane daga wane zuwa shekara kaza zuwa kaza ya wuce wane ya yi daga kaza zuwa kaza ya wuce wane ya yi kaza kai ma an sa hotonka an ce ka fara daga kaza to death zuwa yanzu domin da aka ce to death wato zuwa yanzu da kake kan kujera in ka ba a sani ba nan da awa daya ya zai kasance shi yasa sai a ce to death zuwa yanzu saboda zuwa gobe in yau ka mutu shikenan sai a za zuwa kai ma 2000 an kaza sai a ɗora hoton wani rayuwa ta tafi to duk wannan ba zai isha wa'azi ba lokacin da kake fantama kake budawa duk abin da kayi kafin kai wani yayi to ina wannan wani din kafin kai ka zo in mulki kake takama da shi ina masu mulkin da suka yi kafin ka in kuɗi kake takama da su in kamfanoni kake in wata sana'a ka kware ka tela ko wata sana'a ka kware ta gyaran babur ko mota ko gini ko gyaran ruwa ko gyaran wuta ko wani abu da ka kware akwai wanda suka kware fiye da kai yanzu sun zama tarihi suna nan ba a kiransa kai ake kira ko ma sun mutu to duk wannan ba za mu yawo ba Zuciyar mu ta rayu mu raya tunanin mu mu haskaka shi mu kashe shi da taka da zuhudu mu ƙarfafe shi da yaƙini duk abin da ka gani na mulki da wani abin da kake takama da shi ka ƙasƙantar da shi da mutuwa lokacin da kake kan ganiyarka kake budawa sai kuma ka fadawa ran nan naka da kake buɗawa na mulki ne kake zartarwa ana ma jiniya ko kai ne wuka da dama ko akan kuɗin to sai ka karkasar da wannan matsayin naka da mutuwa sai kai tunani gobe fa wata ba ni ne ba ina ina ina ƙarƙashin ƙasa an binne ni shikenan an gama da ni tuni an fara tunanin waye zai zo mataimakinta ya fara shiri ana majaji ana to she his excellency ya rasu to kuma congratulation mataimakin saboda shi zai hau kujera Allah Allah yake a gama zaman makoki shikenan an gama da kai shine shine Allah ya ce fa takunu lahum qulubun yaquluna biha kasance suna da zukatan da suke tunani da su au azanun yasma'una biha ko kunnan da suke ji da shi daman ita zuciya asalinta an yi ta dan tunani amma Allah sai ce mana suna da zuciyar da suke da tunani da ita domin ashe akwai masu zuciyar da yawa da ba sa tunanin da abin da ya dace shi yasa ba a kiransa wannan tunani mai zuciyar da kullum yake tunanin barna da ci gaba da more rayuwar duniya da planin ɗin ya zai rayu wannan ba tunanin yake ba baya tunanin me ya kamata ya kasance a wajen Allah wani izina ya kamata wani tanadi ya kamata ya yi wannan ina ce aikin zuciya mai rai matacciyar zuciya ko ba ta wannan tunani yanzu wani yana nan yana tsari 2023 ce kawai a gabansa wa'annan da yawa daga cikin mutanenmu yanzu gabaninmu ba ruwansu da wani mutuwa kawai planning 2023 wani ma wanda aka kira shi ɗaki aka ba shi ashuwarin kai za ka yi takarar tuni ya fara tunanin ministocin shi ko ya fara tunanin kwamishinonin shi da mutane ya fara tunanin ya fara rubuta waɗanda zai musu kamun kuma wanda zai musu gashin kuma tuni ya fara tunani ba a tunanin wani to kaga wannan zuciyar ba a tunani da ita kenan mai kyau ko kuma kunnuwa dama ita kun ai duk kunne ji ake da shi to sai Allah ya ce akwai ba za ku kasance kunnan da kuke ji ba domin ya nuna akwai jin da yake da amfani shine jin da za ka yi ka ɗau izina ka ɗau darasi ka canza salon tafiyarka da rayuwarka to wannan shine ji mai amfani amma ta zo mu ji ta magana ta shiga ta nan wa'azi ya fita ta nan kullum kana zuwa wajen wa'azi a ayyukanka babu gyara ko kaɗan to wannan baka yi amfani da akun nan ba na'urar jin da Allah ya baka gangariyar da ya kamata ka yi amfani da ita baka yi amfani da ita yadda ya dace ba shine Allah sai ce fa inna halata amal absar amma lallai tabbas ba idanu ne suke makwabcewa ba zaka ga mutum dara dara yana gani amma zuciyar na walakin ta ta'amal qulubul lati fi sudur zuciyar ce da take cikin kirji take mutuwa take makarcewa da ka gashi yana gani a gaban shi wanda gwamnan da ya sauka bayansa ko shugaban ƙasar da ya sauka ko bayansa ko daraktan da ya sauka ko kwamishinan da ya sauka ko firinsifal ɗin da ya sauka ko headmaster da ya sauka bayansa ya ga yadda ta kasance da shi wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal sai kun zauna a gidajen shugabannin da suka zalunci kansu wata bayyana kun kai fafa alnazi ya bayyana ƙarara a gare ku ya muka aikata da su ya suka ƙare wata darabna da al-amsal mun buga muku misalai da yawa a hannunka hagunka damanka gabanka ba wane ya zama misali wane ya zama misali wane ya zama misali amma duk da haka ido baya gani suka ci gaba da makirci su ma wanda suka hau maimakon su nutsu su yi karatun ta nutsu su ɗauki hanyar daidai Allah ya ce sai suka zuba da makirci duk wannan Allah maɗaukacin sarki yana buga mana cewa waɗanda zukatansu suka mutu to kai ne kake ganin cewar dan ne ba su yi kaza ba su ba sa ganin wannan abu su ma gani asali ma ganin su kike kai ne dan kauye asali ganin su kike kai ne baka gane ba su gani suke wannan dan lokacin a kyale su su fanta ma su buɗa su yi abin da suke so alhali kuma akwai ranar ƙin dillanci ashe wannan ayoyin suna nuna mana ya kamata mu rinka la'akari da izina da rayuwar wasu duk inda ka samu kanka ka yi la'akari da rayuwar wasu ya ka kasance tasu a wani hali suka kasance sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa وإن يوما عند ربك كألف سنة نعم قرية أمليت لها وهي ظالمة وهي ظالمة ثم نعم وبنجي مدعوكتين سركي يتي ويستعذلونك بالعذاب suna gaggauta maka mutanen makka ka zo musu da azaba walan yukhlifa Allah wa'ada kuma lalle tabbas Allah ba zai saba alkawarinsa ba wa inna yawman inda rabbika lalle kwana ɗaya a wajen ubangijinka ka alfi sanatin daidai yake da kwana dubu min mata daga wanda suke kirgawa wata ayyin min ƙaryatin nawa nawa ne da yawa kuma daga cikin alfi sanata shekara dubu min mata udul da abin da suke kirgawa wa ka ayyin min qaryatin nawa nawa ne daga cikin alƙaryai amlaitu laha wanda muka ɗaga musu ƙafa muka jirkinta su wa hiya zalima alhali sun zalunci kawunansu sun ma'akhastuha sannan muka kama su da azaba wa ilayyal masir lalle makoma na gare mu Allah madaukakin sarki a nan yake ƙara faɗawa manzansa sallallahu alaihi wa sallam waɗannan kafiran wanda suke ƙaryata Allah da lissafinsa da manzansa so da yawa suna zuwa suna cewa maka to ina azabar da kake mana alkawari duk wannan gargaɗin da kake mana mu ma za a kama mu a duniya za a kama mu a lahira har yanzu ga shekaru tafiya suke shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shida har an kai goma har sha ba mu ga komai ba ina azabar Ba kuke mana alkawari ne Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi suna nema ma ka gaggauta musu da azaba ina azabar da kake kamar yadda suke cewa wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim a wani waje aka suke cewa yayin da suke cewa ya Allah in wannan abin da yake kira gaskiya ne daga wajenka ne to ka yo mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi haka fa suke kira amma duk Allah ya kyale su a wani waje wa qalu rabbana ajillana tsiffana qabla yawmil hisab ya ubangiji gaggauta mana rabonmu na azaba gaggauta mana azabar kafin ma ranar hisabin da ake cewa ba kana cewa sai ranar lahira za a mana hisabi za a kama mu ba gaggauta azaban ma kafin ya ubangijin mu gaggauta mana azaban ma kafin lahira kaga wannan duk izgili ne haka suke faɗa manzali Allah ya ce walan yukhlifa Allahu wa'ada duk jirkirin da aka yi musu da duk ɗaga ƙafar da aka yi musu ka sani lalle Allah baya saba alkawarinsa matukar Allah ya yi alkawari za a tashi alkiyama zai ɗau fansa ga kafirai azabarsa za ta zo to wannan duk inda aka ajiye lokacin in lokacin ya zo dole alƙawarin sai ya cika Allah ba zai saba alkawarin wannan ba babu wani maganar saba alkawari a wajen Allah Allah zai cika alkawarinsa na karrama waliyansa na hukunta da azabta da matsiya da maƙaryata wanda suka karyata Allah da ayoyinsa sai Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka sani kwana ɗaya fa a wajen ubangijinka ka alfi sana daidai yake da kwana dubu irin kwanakin da kuke kirgawa irin kwanakin ku na duniya kwana daidai yake da shekaru dubu irin kwanakin da kuke kirgawa ai huwa ta'ala la yu'ajjil ubangiji madaukakin sarki baya gaggauta abu to mun fa inna miqdara alfi sana inda khalqihi ka yawmin wahid indahu bin nisbati ila hukumihi domin gwargwadon shekara dubu a wajen shi shine gwargwadon kwana daya gwargwadon shekara dubu a wajen waɗanda ya halitta shine gwargwadon kwana ɗaya a wajen shi don haka ilimin ubangiji maɗaukacin sarki baya kaucewa ɗaukan fansa da za a yi da uquba da za a yi duk yanda ta kai ta kawo duk yanda kwanaki suka ja kuke ganin kun ƙirga shekara ɗaya biyu uku hudu goma har yanzu shi a wajen Allah ba a yi ni ba ma duk mutanen makka ɗin nan da aka yi shekara goma sha uku ana ta taɓurza da su shekara sha uku ce aka yi suna ganin kamar an musu talala to irin wannan shekara sha uku dududu kwana ɗaya ba ta kai ina ma ta kai awa ɗaya tunda in ka buga calculation shekara dubu ka watsa shi a cikin awa ashirin da hudu nawa zai kama abun ma shekara dubu ba ma zai abubuwan naka ma sai ya rikice kenan sai ka ce sakan ɗaya daidai yake da kusan shekara ɗari sakan ɗaya na wajen Allah to mu a shekarunmu shekara ɗari ne ƙarni guda ɗaya nan ɗinnan dukkan mu ɗinnan shekarunmu nawa in da yau ɗinnan dukkan mu ɗinnan za a yi mana ta ashabul kafi a ɗauke mu da bacci bayan shekara ɗari uku mu dawo to ya za ka gani duniya na an kai ka gidanku komai ma nan don wa'inda suka shekara hamsin ma nan da mutuwa ɗan uwanmu da suka shekara hamsin wanda suke nan makabar inda za su taso su fito kofar mazugal ko ma za su za su ce wallahi ba kano ba ce ba cikin yan shekaru kankanu duk kuma ya a kenuwa hudu ma aka yi gada aka yi menene wani yake shigowa ya rikice shekara hudu ma farantana a ce kwana ɗaya daidai yake da shekara dubu shekara dubu fa a ciki bankin a yanzu aka ware shekara dubu fa bai fi shekara ɗari hudu da wani abu ba da barin manzo sallahu alaihi wasallam duniya yanzu ka je makka kufai din ma tana gani komai ya canza ba abin da zaka gani sai dai a faɗa ma nan aka yi kaza nan aka yi kaza nan aka yi kaza to kada wannan shine yace kamar shekara dubu ne sai Allah ya ce wali haza kala ba da haza shi yasa Allah bayan haka ya kara maimaita musu irin yadda ya faɗa a ayar baya yace wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha ai da yawa daga cikin alƙaryoyi wanda suka gabace ku mun jirkinta musu mun ɗaga musu ƙafa. wa hiya walima alhali sun zalunci kansu da ƙaryata manzanni sun ha sannan muka kama su wa ilayyal masir dukkan makomako zuwa gare ni za ta yi abu huraira ya ruwaito hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka je lahira talakawa za su shiga aljanna bi yaumin rabin kwana za su yi a cikin aljanna yayin da su masu kuɗi ba su shigo ba saboda ana bincikar su tambayar su da ya suke yi wannan talakawa fa ba kowane talaka ba don kaka ji ka baka da ko sisi ka ga ai muna aljanna yanzu wani talaka yana nan yana sheka tsiyarsa amma da an ce talaka za ki da a muna ciki talakawan da suka yi addini suka bi Allah suka yi haƙuri da talaucinsu suka kame suka yi tabin Allah suka yi in rayuwa suka tsaya ba su kai kukan kowa ba su zagin kowa ba su ganin wani ne ya dora musu suka yarda to irin wannan talakawan na Allah da annabi ga talauci ga imani ga bin Allah ga kana'a ga yakana ga kamewa to za su yi rabin kwana ne a cikin aljanna sai manzo Allah ya ce khamsi ne a ta'ani daidai yake da shekara dubu hamsin shekara ɗari biyar kai irin rayuwa irin rayuwar kaga kenan shekara ɗari biyar in aka ce kafin wannan rabin kwanan yinin a gama hukunci su sun yi shekara ɗari biyar a aljanna su ma masu kuɗin nan da aka ajiye ana musu hukunci fa su ne waɗanda suka samu kuɗin su dan Allah suka kashe dan Allah wato ba hauma hauma a ciki shine ake musu bincike amma wanda ya samu ta hanyar hauma hauma ta haramun ai shi tuni ya an wuce da shi waɗannan wanda ake musu hisabi ne saboda haƙiƙa alherinsu da daidaitinsu da bin su ya fi taɓar su yawa to shi yasa za a musu wannan hisabin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rawaito daga manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inni la arju alla ta'jiza ummati inda rabbiha an yu'akhirahum nisfa yawmin ina fata kada al'umma ta ta gajiya ranar tashin alkiyama in aka jirkantar da ita rabin yini ila sa'ad sai sa'ad li sa'ad yace wa ma nisfu yawmin sai aka ce da sa'ad to me rabin yini sai ce ayi kumsumi a sana shekara ɗari biyar in muka zo lahira za a mana hisabi aka ce to mu jinkinta sai a rabin rana za a mana hisabi manzo Allah ya ce Allah sa kan al'umma ta ta gajiya domin rabin da za mu jirkinta a yi al'ummatai shine shekara ɗari biyar ko kuma masu kuɗin da suka bi Allah wanda za a jirkinta musu kar su gajiya za su shiga ɗin dai amma za su tsayuwa shekara ɗari biyar shekara fa ɗari biyar duk wannan fantan-fantan ɗin da muke shekara ɗarin nan din nan ba mai shekara ɗari tun daga haihuwarka har zuwa yau din nan ba mai shekara ɗari to ka duba irin abubuwan da muka yanko fa kai kanka in ka zauna kana tunanin lokacin shagari wani sai ce loka ai lokacin Obasan obasanjo tenuwar farko a ai lokacin gawan ai lokacin sardauna sai ka rinka jin kamar wata uwa duniya ce to duka har yanzu ba a shekara ɗari ba su sardaunan nan duk da muke ji su yakubu gawan aka zo su shagari aka zo suwa yanzu wani in kana labarin abata ma yana nan sai rinka kallon ka tsoho ka san lokacin abata wanda kamar jiya ne to duka shekarun nawa ne duk wannan gwagwarmaya da ka keto har yanzu maganar saba'in kake amma kana ganin an daɗe to ga ɗan jirkinta da za a yi kafin a ma hisabi za ka yi shekara ɗari biyar to wannan fa aka zo ranar kiyama ba kenan ma in kuma ka mutu ba ka san shekaru nawa za ka yi a kabari ba wataƙila dubbin ce kafin a tashi alkiyama amma abun mamaki wai sai ka gan ana neman aljannan nan wajen kabarin da zaka je ya zama dausayi daga dausayin aljanna ko rami daga wuta kana so ya zama dausayin aljanna wai tarawihi ko tahajjudi ka kasa iya bada awa uku kana gaggawa wai sai ka gan ya je ai ga wani can mai fijo akwai liman tarawi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cikin minti goma ka tashi ka dama ana ta wannan exercise din ana training dan ba sallah ake ba in aka gama exercise din ka zo ka zauna kai ta hira wannan wai duk so kake ka gyara rayuwar shekara kamar dubu goma ka a kabari ta zama cikin ni'ima kake sayanta da irin wannan wulakanci wannan rayuwar wai kake so ka gina da irin wannan cojan dan Allah wannan akwai hankali duk wani abu da muke din nan in kana sallah in kana azumi in kana zikiri in kana karatun alkur'ani ka rinka ji a zuciyarka wata rayuwa ce ta shekara dubu kake so ka gyara a yar wannan rayuwar cikin wannan kuncin cikin wannan tsadar rayuwar cikin wannan rashin wutan cikin wannan rashin ruwan rashin karatu rashin magani babu babu gatanan a cikin wannan kake so ka gina wai wata special rayuwa ta shekara dubu ɗaya ko dubu biyu don ka rayu a jin daɗi yanzu waccan rayuwar ta dubu biyu dubu uku yanzu ita kakewa a maja so kake ka zarce lahira ranar da ka mutu ka ce gara wannan rayuwar ta bala'in nan domin in aka yi ma in aka yi yarin kabarinka daga wuta ai ka ga rishin azanci naka lokacin da kake bin Allah kake addini to ka ƙara samun nutsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi da annashuwa kana gina wata rayuwa ta dindindin ba firare ba kana gina wani permanent site ɗinka kana gina wani waje wanda shi ne rayuwan domin ranar da ka mutu to ranar rayuwa za ta fara ranar da ka mutu to ranar rayuwa za ta fara in ma ta daɗi in ma ta uku ba to shi yasa mutum sai ba a hankali ya ba Allah ya jajirce kan wata tsayuwa ta rikita shi kan wani aikin addini na zafin ranar azumi ya ma wani abu kun naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun haka Allah yake faɗa mu wutar jahannama ta fi tsanani wannan duk ba komai bane ba naka ka yi ƙoƙari ka kare kanka da wancan bala'in mai zuwa shine bala'i na dindindin musiba ta dindindin talauci na dindindin jaraba na dindindin to ita ce in ranar da ka mutu aka yi sa'a ba a kan tafarkin Allah ka mutu ba to shine bala'i na dindindin ya faru duk abin da muke gani wannan na wahala ba a yi komai ba ko ji komai ba ba komai ya sa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da ashaddun nasu shakawa mutumin da ya fi kowanne musiba a duniya bai taɓa ganin daɗi ba cikin bala'i da jarraba ya tashi a yi tsome ɗaya da shi cikin aljanna sakan ɗaya a fito da shi a ce ka taɓa shan wahala a duniya ya ce ya Allah ma ra'aitu sharra haqqun ya Allah ban taɓa ganin wani sharri ba tun da ka halicce ni wannan tsoman na aljanna ya manta da shi duk musibar da ya ta shekara ɗari manzala ya ce za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi da ni'ima da kwanciyar hankali ya yawo a five star hotel ya huta ya yi duk abin da yake so a duniya bai taba ganin bakin ciki ba a yi matsaume a wuta a fito da shi a ce ta taba ganin alkhairi ya ce mara aitul khaira khatkun ya rab ban taba ganin wani alkhairi ba tun da ka halicce maza Allah ya ce musibar wuta ta mantar da shi daɗin da ya sha yasa sahabbai lokacin da ake tsananin zafi ga yunwa ana ɗauko dutse a sama ana gulolo ana gina fadalan madina haka suke cewa Allahumma la aisha illa ashal akhirah haka suke cewa ya Allah babu wata rayuwa sai rayuwar lahira haka suke suna ga yunwa ba a ci abinci ba an yi ni ba abinci an kwana an ƙara yini a kwana uku a jere ana ɗaukar dutse wanda shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam cikinsa a lokacin anas yaji yana kururuwa na yunwa amma a lokacin ne suke cewa Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah babu rayuwa babu wani jin daɗi da kwanciyar hankali sai na lahira suna nuna duk wannan wahalar ba komai bane ba can nikewa wannan dirishin cin abincin da ranar da aiki da wahala duk ba komai bace ba can ɗin nan dai can ne garanti can ne tabbas wanda ya kokari ya gina can to ya gina ma kansa alkhairi wanda ya rushe can to ya rushe rayuwarsa Allah ya kiyaye sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa na'am ubangiji madaukakin sarki ya ce kulka ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma ana lakum nazirun mubin kadai ni a gare ku mai gargaɗi ne mubin mabayyani mai bayyanannen gargaɗi ne magana in zo muku da azaba in gaggauta muku da musiba in muku alkawarin da na muku na azaba ya zo duk bata taso ba fallazina amanu wa amilu lallai wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai lahum maghfiratu suna da gafara da yafewar zunubi wa rizqun suna da arziki karim wanda yake mai girma mai karam da karamci a wajen Allah wallazina sa'u fi ayatina wanda suka kai komau suka je suka dawo fi ayatina wajen fito na fito da ban ɓata ayoyinmu da rugurguja su mu'ajizina walla ba su isa su gajiyar da Allah ba ula'ika ashabul jahim waɗannan su ne ma'abuta shiga cikin wutar jahim Allah madaukakin sarki anan yana faɗa mana lokacin da yake faɗa manzansa lokacin da kafirai suke neman azaba ta zo ya gaggauta sai ce ka ce ni Allah ya aiko ni ne mai gargaɗi a gare ku a gabana ne akwai azabar kuma hisabinku ba a waje na yake ba ni kawai abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ni da shi in muku gargaɗi in faɗa muku akwai aljanna akwai wuta in Allah ya so ya gaggauta muku azaba wannan nufin Allah ne in Allah ya so ya jirkinta muku azaba wannan nufinsa ne in ya ga dama ya gafarta wanda ya so daga cikin ku ya musulunta in ya ga dama ya batar da wanda ya so domin Allah mai aiki ne mai aikata abin da ya ga dama ne la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab wa ba wanda ya isa tashi hukuncin Allah innama ana lakum nazirun mubin kaɗai ni mai gargaɗi ne mai muku bayani filla-filla mai bayyanannen bayani ne in faɗa muku sakamakon wanda ya aiki na ƙwarai in faɗa muku sakamakon wanda ya aiki ba na ƙwarai ba wanda ya ga dama ya ɗau hanyar da zai ke so amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai zukatansu suka gasgata lahum maghfiratun wa rizqun karim ai Allah zai gafarta musu fufukan da suka yi na baya ya sata musu da kyakkyawa sannan kuma ya ba su arziki na karanci shine aljanna amma wallazina sa'u fi ayatina wanda suka yi fito na fito waɗanda suka yi yanda suka ga dama a ayoyinmu ba za su gagari ubangiji ba ba za su gajiyar da Allah maɗaukacin sarki ba wa'annan sakamakon su ita ce wuta wadda take mai zafi wanda ya na kirki ga sakamakonsa wanda ya na banza ga sakamakonsa wannan shine shakon annabawa wannan shine shakon masu wa'azi wannan shine sakon masu gargadi wannan shine masu sakon masu gyara kawai ka faɗa mutane ga hanyar daidai ga hanyar ɓata kuma ya rage na mutane wanda ya so ya bi hanya kyakkyawa ta ƙwarai wadda za ta tabbatar da shi da rayuwa ta karanci arziki na mutunci na girma a sadar da shi aljanna wanda ya ga dama ya fito na fito bai isa ya gagari ubangiji ba bai isa ya fi ƙarfin ubangiji ba Allah shi ma ya tanadi inda zai sa shi haka Allah madaukakin sarki ya sanar da manzo da dukkan wani mai wa'azi da dukkan wani mai gyaran al'umma ya sanarwa al'umma kadai kai mai wa'azi ne ba duk ka so mutane su yi daidai sai abin da Allah ya amma kai abin da yake kanka yi gargadi yi wa'azi tunatar karka ce na yi wa'azi na yi wa'azi wannan halakakke ne a sai dai ka ci gaba da wa'azi shi ne aikinka ka ci gaba da nasiha ka ce mutane sun lalace a ci gaba da musu wanda ya ga dama ya bi wanda bai ga dama matsalar ta ce ba kuma ina ganin a nan za mu tsaya kan aya ta hamsin da ɗaya idan muka dawo kuma shekara mai zuwa in Allah madaukakin sarki ya sa muna raye to sai mu tashi a aya ta hamsin da biyu insha Allahu wanda wannan kwanan na kiɗin yadda suke shuɗewa kamar yau muka fara yau gashi an yi karatu ashirin da hudu a cikin kwana ashirin da biyar abin da ya rage na ramadan kwana biyar ne ko kwana hudu shi kenan to kuma a cikin nan mai ganin baɗi sai wanda allah madaukakin sarki ya zo in allah ya ƙaddara muna raye sai mu zo mu ci gaba in allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara ba ma raye sai wasu su zo su ci gaba domin haka rayuwa take ba abin da zai tsaya don mutuwar wani ko don rayuwar wani ko don rashin lafiyar wani haka rayuwa za ta ci gaba sai ka tafi ma sai ka ga kamar ba a yi ka ba an ci gaba da al'amur ba abin da zai tsaya fatan mu dai wannan kwanaki da muka shuɗe muka ɗauko su da duk abin da muka karanta a cikin su na lada Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abin da muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe ko jahilcin mu yasa bamu fahimta ba ko ilimin mu bai kai ba ya Allah ka yafe mana ka gafarta mana wanda kuma ka datar da mu muka faɗi daidai muka faɗi abin da yake yardarka ne ya Allah ka amsa mana kuma ka ba mu ikon aiki da abin da muka faɗa Allah duk abin da muka ji na alkhairi Allah ka ba mu ikon aiki da shi duk abin da muka ji na ba daidai ba na sharri ya Allah ka ba mu ikon kauce mishi Allah duk abin da muka gabatar a wannan wata da kwanakin da suka rage na gaba ya Allah madaukakin sarki ka amsa mana duk abin da muka yi na alkhairi Allah ka amsa mana duk abin da muka yi na ganganci na kuskure na sa'o na ba daidai ba Allah ka yafe mana Allah ka sanya muna daga cikin wanda za a yanta a cikin wannan wata iyayenmu wanda suka haife mu da kakanninmu da 'yan uwanmu da malamanmu da abokanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka ji kansu ka gafarta mu ya Allah mutane da yawa a masallacin nan da makotan masallacin nan tun daga iyaye da garurukanmu da baki ɗaya wanda da muna tare da su ko da muna raye da su yanzu suna kaburbura ya Allah ka haskaka kabarin su Allah ka haskaka kabarin su Allah ka sa aljanna ta zama makoman su Allah ka sa aljanna ta zama makoman su abinda suka bari a duniya Allah ka albarkace su mu da muke raye ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari masu addini masu mutunci masu san talakawa masu alheri wanda za su zama gyara a gare mu ya zal jalal wal ikram Allah madaukakin sarki duk abin da yake damu mu a ɗaiɗaikun mu da gare mu baki ɗaya ya Allah ka yaye mana duk bukatunmu da muke roƙa addu'o'inmu da sujjadanmu da bayan mun sha ruwa da duk bukatunmu da wanda ma bukata ce a gare mu ba mu santa ba ya Allah dukkan su ka amsa mana duk abin da muke neman tsari a gare ka ya Allah a addu'o'inmu da sharrin da muka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah ka kare mu daga gare shi Allah kada ka jarrabe mu da mummunan kaddara Allah kada ka jarrabe mu da mummunan kaddara ya ubangiji madaukakin sarki ka kaddara mana abin da za mu iya a wajen neman mu da kasuwancin mu da aikin mu da sana'o'in mu ya Allah ka buɗa mana Allah ka ma mana buɗin alkhairi Allah ka yalwata arzikin mu abin da ka ɗora mana na nauyi na ibadarsa da iyalanmu ya Allah ka ba mu ikon saukewa duk abin da ka tsora mana na nauye-nauye Allah ka taimaka mana ka agaza mana mu iya sauke shi kamar yadda kake so ya zal jalali wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir samarin mu Allah ka tarbiyantar da su Allah ka ba su sana'a Allah ka ba su nagartaccen karatu masu neman aiki Allah ka ba su aiki mata yan mata masu wanda za su yi aure bayan sallah da wanda za su yi nan gaba da masu nema Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka sa gidajen su ya zama gidajjaji ne na dindindin da kwanciyar hankali da alheri mu da muke da aure Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba mu abin da lafiya za ka ci ubangiji madaukakin sarki duk wani rashin arziki da rashin tarbiyya da yake gudana a tsakanin matasanmu da 'yan matanmu ya Allah ka kare su Allah ka hana su aikata abin da yake ba daidai ba Allah ka tarbiyyantar da mu da su gabaki ɗaya tarbiyyar addini ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa ƙarshen maganar mu ta duniya ta zama kalmar shahada ce ya zal jalali wa ikram rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يخشاك ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين